My message to President Biden and the United States at large uh, na ga shugaban Amurka Joe Biden da Amurka baki ɗaya shine mu 'yan Rwanda da duk mutanen Afirka muna maraba da ƙawancin Amurka da ƙasashen Afirka. Akwai buƙatar gwamnatin Biden ta yi ƙoƙarin ganin cewa ƙawancen ya kasance bita fahimtar juna, mutunta ɗabi'u da al'adun juna tsakanin Amurka da ƙasashen Afirka. Respect for values and, cultures of of course, um, the United States and African states as well. Saƙon da nake da shi ga Amurka da shugaba Biden shine cewa akwai buƙatar su ɗauki alhakin abubuwan da suka aikata a ƙasashen da ake yaƙi da kuma ƙasashen da ake fama da tashashen hankula kamar Falasɗinu, Siriya da Iraki. Um, ya kamata Amurka ta yi duk mai yiwuwa don tabbatar da cewa al'amura da suke faruwa da mu a Afirka abubuwa ne masu ma'ana waɗanda za su amfane mu musamman ma sanya ma tsakiyar kowane mataki ko shawarar da za su ɗauka. Musamman ƙalubalen da duniya ke fuskanta, batutuwan jin ƙai, rashin tsaro, abinci, lafiya da dai sauransu. Hatta sauyin yanayi. ina ganin waɗannan abubuwa ne da muke ba da gudunmawa kai tsaye don haka dole ne su tabbatar da cewa mun yi wani abu a kai